يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل ان كنتم تحبون الله الله yace in dai kuna son Allah ya zama gaskiya manzo Allah yace fatabi'uni kubini yuhibbukum Allah wa Allah ya so ku faman za'ama duk wanda ya riya annahu yasilu ila dirillah biduna itikarihi sallallahu alaihi sallam. duk mutumin da yake riyawa wai Allah zai yarda da yi ba tare da ya kama Muhammadin Rasulullahi ba wasidatin ba ka kama annabi tsani ba wa wasilatin da tsani hmm. Baina huwa bainan layi ta'ala tsakaninka da Allah ba manzan Allah ralla sayihu malamin yace aikin ka ya bata duk wanda yake so Allah yarda da shi bai rike manzon Allah tsani ba in ji mai sahawi ya ce wallahi ralla sa hu aikin ya mata ba aiki wa kaba rayu rayinka ya tabe haka ya faɗa ƙalal arihuna bunu mashishi masani yake gaya mana ya ce wa lashiya illa huwa bihi manu babu wani abu sai dai abin da aka nan da dai izi laular wasidatu ba dan da manzon Allah tsani ba la zahaba da komai ya tafi kama ƙilal mausudi kamar yadda musudi ya faɗa wa ƙala barun wasu malaman ma suka ce da mu wa an babullahi ayyu imri'in a tahu min gairi ka da kulu babu babullahi kai ne ƙofar Allah magaga sirrin ƙudura na Khadija ɗan adinana mustapha maje isra'i mai keta shamakai ya zarce makarai ya je da babban halara ya tadda babban sarki ya masa ganin kaseta muhammadin rasulullahi Allah ya yarda da kai dole ka yarda Allah ya yarda da kai sai dina rasulullahi idan ba haka yi harka ta lalace idan harka kana ciki ko ya bace sai ya gyaru idan ka ce iya abin ya yi kyau ka sa hannu idan ka ce la komai kyan abin ya lalace rasulun rayu ba zan yi ba ne a an ta babu layi. kai ne komar allah ayu imrin kowaye ma zai zo sai ta kai a tawo min ka wanda ya ke biyo ta ƙofa? ba duk wanda ya ke biyo ta ƙofa ba zai yi ga gida ba ɓarawo ne duk wanda kaga ya ya ta ba aka ce ba zai shigo magaga sirrin kudura na Khadija dan Adnana eh in dai kana so ka zo to sai ka biyo ta gunza Allah zai yarda da kai fa huwa babul lahi azam kudura ku gani shari fa huwa babul lahi azam manzon Allah yine babin kofar Allah babba wa sirruhu afkam sirrin Allah mai girma sai manzon Allah shi ya san sirrin kudura kuna ji wal wusulu ilayhi da al da annabi ne ake saduwa zuwa ga Allah wa wusulu ila Allah shine tsanin da zai sadar da kai zuwa ga gun Allah li'anna al-harratayn wahidat wa man faraga lam yazuq lil ma'rifati tamam haka malai ya gaya mana yace wa man faraga li'anna al-halarataini wahidan halaran guda biyu ɗaya ne halaran Allah ne halaran manzon Allah duk mutumin da ya raba halaran Allah da halaran manzon Allah ba zai dandana dadin ma'arifa na sanin Allah ba kaji kai malaman Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu ga nan ku duba sahawi juz'i na ɗaya haka ne ko na biyu ne na ɗaya ne ko to sha na biyu ne ko shafi na ɗari biyu da shidda yadda muka gaya muku haka za ku tarar a gurin Allah mun gode maka to mu je ƙaryen aya mai Allah yake cewa inna qurbatun lahum mhm. sayunikiluhum lahu fi rahmati to Allah madaukakin sarki yake bada labari ala ma'anan na'am innaha cewa wannan na buƙatar wannan nasu qurbatun lahum ai kuzanci ne gare su inda hu anan gare shi ai qurbatun kusanci ne gare ku duba yarin qurbatun din shi ma ai taqribuhum lilira rabbihim zai kuzantar da su ga yardan ubangijinsu haizu an uwa, yayin da suka ce da ita mukulisi na sun tsarkake mutawassilina bizalika ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam kenan wannan ko dama ya kai wannan malamin malamin mu ne dama Allah ya saka masa da alkai ya ce sun ciyar saboda neman tawassali da wannan izuwa ga manzan Allah sun yi tawassali da manzan Allah ya za Allah zai musu shine ala inna aqrabatun lahum sayyidukiluhum sayyidukiluhum Allahu fi rahmati hmm. inna Allaha ghafurur rahim sa da sannu Allah yace yudkiluhum Allahu Allahu Allah zai higa da su fi rahmatihi rahmatihi ne aljanna Allah zai ga da zuwa aljanna ashara bi zalika ila anna al murad bir rahmati janna mi idlaqi al hali wa idrad al mahall li anna jannata mahallu lir rahmati domin aljanna ita ce gurin rahama mi Allah yake cewa wa inna Allah inna Allah ghafurur rahim inna Allah sanu bangiji gahurin Allah mai gafara ne li ali dati ga wanda suke wa Allah biyayya rahiman bihim Allah mai jin kansu ne muje wasabiquna lawaluna min al muhajirina والأنصار والذين تابعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تاتا الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يجن سركيتي والسابقون الأولون kun ga wa'yanda suka yi rigaye bayan annabi ya bar maka ya je madina farkon biyo baya Allah ya السابقون na من المهاجرين Allah ya ce da muhajirai ina muku jinjina kuna ciki to bayan su baka ce wal ansar su ma mutanen madina sun zo a matsayi na biyu wa hum sune min shuhada'i ibadar wanda suka halarci yakin badar Allah ya ba su jinjina wanda ya yi yakin badar Allah ya alkawari duk yan aljanna ne awu jami'u sahaba kai dukkanin sahabai ma wallazi na tabawum da wanda suka biyo bayansu Mm. ila yawmil qiyamati daga nan zuwa ranar gobe kiyama Allah ya ce bi ihsanin kai sun kyauta ta fil amali wajen aiki aikin da suka yi Allah ya ce na yarda da shi radiyallahu anhu bi dace Allah ya yarda da su wa radu anhu sun yarda da abin da Allah zai ba su Allah ya ce sahabbai wanda suka kaura daga maka suka je madina da wanda suke mazauna madina Allah ya ce abin da suka yi mun wallahi na gode shine radiyallahu anhu Allah ya ce mun gode amma idan an je lahira abinda zan musu Allah ya ce wallahi sai sun ce sun gode to ka daina tsayawa kana magana akan sahabi da mummunan magana shi abinda suka yi wa Allah ya gode kai ka ce baka yarda ba kana zagin su su kuma abinda Allah zai musu wallahi su ma sai sun gode dan daga ciki idan aka fara ba wani aka fara ba wani wallahi cewa ne Allah ya isa haka dan kaman Abubakar dan idan Allah ya fara danna masa lada wallahi ya ce dan Allah Allah a tsaya Allah a tsaya dan Allah sannan Allah zai tsaya sun yi gaba ai Eh. idan Allah ya faɗi sirrin abubakar nan ya ce wallaili iza ya gashe wallaili iza ya gashe hmm. wannan hayar jalle ya hmm. wa ma hmm. kalakan zakara wal ya inna kum da shatta fa amma man adaya wa taqaya wa saddaqa bil ya fa sanu yasiruhu lil yusra wa amma man baqila wa sagana wa kazzaba bil husna الدنيا نعم فسنيسره يا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى لنا للآكرة والأولياء فأنذرتكم نارا تلزيا لا يسلاها إلا الأشقياء الذي كذب وتوليا وسيجنبها الأتقيا الذي يؤتي ماله يتزكيا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف ولا سوف يرضى حاجي دع من دابو كربار إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يا باير ني دن يردن الله أما الله يتي ولا سوف حرف التسويف معناه زمان قريب زمان بعيد wa zo wa yarda in mun je lahira abinda zan masa Allah ya ce wallahi sai ya ce na tsaya zan tsaya to wayannan mutane sai dai mu nemi tabarrakin su to Allah ba mu albarkacin su to me kake faɗa cikin ayar wa adalahum jannatin tajri ta talanharu khalidina fiha abada to Allah madaukakin sarki ya ce wa adalahum ya musu tanadi sahabban manzon Allah janatin Allah ya ce ya musu tanadi da aljannatai tajri tana gudana ta ta hallana haro a karkashin ta akwai koramai guda hudu na biya anan za su kaddara wa dawwama abadan har abadan abada zalika zalika lafzul azim Allah yace wanda muka yi masa haka a ce aljanna ta zama ita ce makoma huwa lafzul azim wannan rabo ne mai girma wanda Allah ya ba wa sahaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am wa mimman haulakum min al-arabi munafiqun to wannan aya an sauke ta wa mimman haulakum ya ahlal madina minan larabi daga laraba muna Allah ya ce a gefen ku akwai munafikan larabawa lajubi wa samarru suna shudewa a kai farkon lokacin da abu hanima ya zo gurin imamu maliku imamu maliku ya ba almajiransa fatawa to ba wanda ya amsa sai abu hanima ya ce ala gafata malam bako ma ya amsa ya ce to ko bako ne sai ya amsa ai to yana gaya masa haka shi kenan sai ya ce to ga yadda abin yake a ƙur'ani da yadda yake a hadisi ya ce kai ko a ina kake ya ce a iraki nake a iraki ya ce garin munafukai inda aka yi sai na husaini makiya allah ya ce ala gata malam ba ni izini zan ja aya ya ce to na baka ya ce wa mimman haulakun wa mimman haulakun min al-arabi munafiku hmm. wa min halil madina yana faɗa to ga littafin nan maqamatul ulama'u bayna yadayhi kula ba wal umara'i ya ce to ai ba haka bane wa mimman haulakun min al-arabi munafiqun wa min halil iraki dai ya ce a'a ba haka bane ya ce to a madina ma akwai munafukai kenan to wannan ne barkon haɗuwan imamu maliku da abu hanifa nan gaba kuma aka zo aka dinga sa'in sa kowa ya faɗi irin nasa daga nan abu hanifa ya sallama imamu maliku yi ma ya sallama wa kowa kowa yarda cewa kowa malami ne eh nan gaba kuma sai aka haɗa kai wannan ya ware mazhabarsa wannan ya ware mazhabarsa shi ma wannan ya ware suna zaune imamul al-auza'i ya zo auza'i yana zuwa duk ya fice gaban su ya fice gaban imam maliku ya fice gaban abu hanifa shi imam maliku auza'i Allah ya ba imam abin nan abu hanifa yawan kwanaki to da auza'i ya zo suka fara makabala da imam malik ya da imam malik ya kada hi sau daya shi ma auza'i ya kada hi sau daya da zai gauza da abu hanifa da ya kayar bai rama ba saboda hima lamarin ya kai yadda ya kai auza'i ba karamin mutum ne a labanin aka yi shi Shi ne mutumin da zama ɗaya sai da aka masa tambaya dubu saba'in ya je aikin hajji bai bari ba a ce kaza ya ce a ƙur'ani da hadisi kaza ya ce ƙur'ani da hadisi dubu saba'in aka tambaye bai fada tambaya ɗaya ba yana jingini a ɗakin kaba masu ɗawafi suna yi ana tambaya na ba da amsa dubu saba'in ya bayar sai mamali auza'i shi kuma abu hanisa ya haifi ɗansa da ya haifi ɗan ya koya ɗan ya yi ilimi fiye da ba a tunani ɗansa abdullahi to yi imam mali yana ba da karatu haka da sa sai dan ya ce assalamu alaikum maliki yana zaune da mutane haka yaka ba a magana imam maliku ne ya ce a ah, sallah ake yi da ba zan yi magana ba sallah ake yi me za ba za a yi magana ba ya daga murya sai maliki ya ji ya ce a to sallah ake yi mutanen karewa ya ce ba za a yi magana ba don kana ba da karatu sallah ake yi maliki ya zauna nan sai yaron ya zo ya zauna gefen shimfiɗan maliki haka ya hau kan tsakiyar shimfiɗan shi da maliki suka haɗa kafaɗa suka zauna sai maliki ya ce da almajiran nan to kai ku tayi ku fita ya eh, ku tayi ku fita yau ai kaga abin ya fi ƙarfin yara shi ma kuma ga yara ne duk almajiran maliki suka tayi suka fita daga yi sai imamu maliku ya ce haka haka ya ce na isa ne <laughs> na isa ne dan waye ne ya ce dan babana ne abu hanifa ni ɗansa ne ya ce yanzu kayi sai ya sa ka zauna a shimfiɗan nan ya ce na isa ne na tabbatar ya ce ba zan sauka a shimfiɗan nan ba eh ya ce to yake nan hukunci kaza babanka me ya ce ce babana ƙur'ani kaza ne hadisi kaza ne hukunci kaza ba ya ce kaza ne yana zaune maliki sai da ya masa tambaya ɗari uku ya bayar a ƙura'ani ya bayar a hadisi bayan sun kammala sai imam maliku ya ce to Allah ya saka da alkari ka ce ina gaida babanka lalle kyan da ya gaji ubansa ya ce ka gaji babanka yaro malike masa kirari ya tayi da ya zo koba ya ce kai ku zo ku gaisa da shi suka durkusa suka gaisa da shi ya ce ya bayan ya tafi yi kenan ya raka ya ce to yi kenan a zo a ci gaba da karatu aka zauna sai almajiran suke ce alaga ta mana yaron nan bai lade ya ce ai ba yaro bane eh, ba yaro bane ba yaro bane ku kiyaye kanku da shi ya to imam maliku kuma yaya ya ce tambaya jan 313 ne masa ya ce yanzu yaron nan kai maga ya ce ba da shi ke ba ai da ubansa nake yi uban yanzu karatun uban aka ara masa ya zo ayi da ni ba muka buga ba da dan bane da uban muka buga ya eh, uban ne arar da su ya zo muka buga da dan ya ce ai fada na da uban nake ba da dan ba ya ce na <laughs> eh, shirya yaron aka ya ka turo shi ya zo to nan Allah ya saka musu da alkhairi ba abin da zamu ce to mu je kan aya ga karfe hudu ya kawo wa man hamlakum min al-arabi munafiqu hmm. wa min ahli al-madina hmm. maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum hmm. nanu na'lamuhum sanu'azibuhum marratayn thumma yuraduna ila azabin azim to Allah madaukakin sarki yana faɗa wa min hawlakum min al-arabi munafiquna eh wa min ahli al-madina to namun ya dan cinye na kuma ya cinye rubutun ko yawwa yi ne maradu ala nifaki wanda Allah ya ce suna nufin munafici lijawu sun zarfa ba. la ta'lamu Allah ya ga annabi ya ce ya rasulullahi baka san su ba wayannan munafikan na hana na anahu Allah ya ce mu muka san su sai na rasulullahi yana zaune da su amma sai na rasulullahi bai san su ba in kulta kaifa nafa ilmuhu bi halil munafiqina huna sabata Allah ya ce mu muka san su Allah yake ba da labari ya ce amma sanu azibuhum marratain hmm. da sannu za musu azaba sau marra biyu ya ce a kunyatar da su wal qatala kai su fi duniya duniya wa azabal qabr summa yuraduna Allah ce za mu maishe su fil akhirati lahira ila azabin azim hmm. izuwa ga azaba babba Allah ce za mu maishe su a lahira to malamai sun yi magana anan ala in yawa zalika ila annahu ibtalaba fil mar'atil ula walakin qawlul awwal huwa al asaw liyanna akamul islam shi hukunce hukuncen musulunci fi zahiri da zahiri musulunci yake tafiya jariyatin yake gudana alal munafiqina falam taqtulu falam yaqtulu walam yasiru ba za a kai su ba za a mai da su bursunan yaƙi ba wal fariyatu bi kirajin min masjid amma kunyatar wanda aka yi da su fi da su a masallaci lima fi hadisi an ibn mas'ud kadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tare jama'ansa baki daya annabi ya kudu ba Allah yawa Allah godiya hmm. wa suna alai yawa Allah yabo hmm. sun magala annabi ya ce inna minkum munafiqina hmm. annabi ya ce to jama'a a cikin ku akwai munafikai Allah ya rada mun ya sanar da ni sabon annabi sama da mutum dubu goma ya biyu sun hallara annabi ya hau kudu ba ya tsaya ya ce a cikin ku da munafikai haka annabi ya faɗi faman ya ƙwam annabi ya ce duk wanda na ce wane ya miƙe in ma bai amsa ba da ya miƙe haka annabi ya faɗa sun maƙala ya ce kuma ya hulen annabi ya ce wane tashi a masallacin mangan Allah sai ga mutum ya miƙe annabi yana tada mutane fai na ka munafikun annabi ya ce Allah ya ce gaya ma kai munafiki ne tashi sai mutum ya miƙe tsaye hatta samma sita wa salatina sai da annabi ya tada mutum talatin da shida a gaba gaba kuma a gaba gaba wani ne zai idan aka sha baya za ka ci a gaba gaba yau a gaba gaban kake kuri a gaba gaba annabi ya tada mutum talatin da shida ina ne, lillahi na lillahi raju da ya kalle su ya ce to Allah ya sanar da ku kudinan munafukai ne Allah ne ya ce in gaya muku daga yau baya kaunar ku kuma ya ce baya kaunar sallaku baya kaunar zakanku baya kaunar azumin ku yace Allah yace a gaya muku bai da bukata da ku zan nema mu gabara. Allah ya ce kar na nema muku in ta tagafir lahum in tagafir lahum aw la tastagfir lahum in tastagfir lahum 70 marratan falan gafir Allah lahum wani kun yace ya alihuna billahi ma qalu ya alihuna billahi ma qalu wa laqad qalu wa laqad kufri wa kabaru ba'da islamihim wa hamu bima lam yanalu hmm. وما نكموا إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا لمن في الدنيا والآخرة annabi ya zo daga akaba suka yi taro abinda suka fara wa manzan Allah har har a duhu annabi raƙumansu ya dinga tsalle ya dinga tsalle a wannan littafin sai da kayan manzan Allah ya zazzage ya zube ga sahabansa nan an yi wa ca za a yi wa annabi kisan gilla daga nan manzan Allah ya sa wadda masa masaudu ya dinga dukan raƙumansu ya dinga duka raƙumin yana tsallo annabi ya daga ce kai suwaye ne a ah, suwaye sai eh, limlimlim suka budu suka buya suka je suka haɗe da tawargar manzan Allah shi ne sirrin aya annabi jibril ya zai ce to wane da wane da wane da wane su suka maka wannan aiki ya rasulullahi waye gari manzon Allah ya zo ya tara taro ya ce duk wanda na kama sunansa ya tsaya wane tashi wane tashi wane tayi talatin da shida suka tashi wani ruwayan ma sabai annabi ya ce jiya ku ne kuka tsoratar da ni kuna so za ku min kisan gilla wai me na tare muku in ji muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam me laifi tsakanina da ku mun je da ku yaƙi mun dawo da ku kun buya za ku kashe ni me matsala ne shiru ko da wani laifi da na muku shiru ana cikin haka jibril ya zo da ayar ya ce allah ya ce a gaya maka maganan gafara babu maganan yafiya babu kuma allah bai ƙaunansu kuma kar su ƙaunaci allah allah bayi da bukata da su kar su nemi bukata gurin allah innahum kafaru billahi wa rasul Allah ya ce daga yau sun zama kafiri wani gun ya ce sun zama fasiki sun kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqu sun fasikai to anan ne mutane 30 din da aka kalle su sabo suka ce akai yanzu annabi ya ce ku kyale ai idan ma an kai ba za a ce mun kai mu munafiki wa cewa za a yi na fara kai sahabbai na ku kyale su to anan ne aka wannan ya kai na wa الله نعذبهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم وآكرون اعترفوا بذنوبهم كردوا عملا صالحا وآكر سيئا وقوم آكرون أكون ثم تعالى دبا مبتدني اعترفوا بذنوبهم سنة فرشي ذنبهم من تكليب نجن كري دسكي كردوا عملا صالحا أما سنشودا يا سنيكي كاوان أيكي وهو جهادهم سنياكي قبل ذلك au itirafihim ko kuma su bi zunubihim da su. au gaira zalika ko wani wannan wa akar sayya wasu kuma sun yi mummunan aiki wa huwa takalimin sine jinkirin jinkirinsu da ba su je yaƙi ba to asallahu asallahu an yatuba alaihim to ya ta la Allah ya ce aka yi sa'a za mu karɓi tuban su na'am inna Allah gafuru rahim inna Allah domin shi ubangiji gafurun sarki ne mai gafara rahimu mai jin kai nazala ta sauka ga abilu baba kun gane ko in ko da abilu baba ta sauka to aya tana can baya ba ta nan shi abu baba shine mutumin da Allah yake cewa kanu la yakunu menene aya ne kanu la la takunu amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun to wannan ne ayar ko da mai tafsirin ya ga ma sai ka je can eh bani quraiza ne aka tare su yahudawa ne aka tare bani quraiza kwana 25 bayan sun tare manzan Allah kwana hamsin a ranar yakin gwalolo annabi ya zo ya kewaye su sau kwana ayirin da biyar ba higa ba fita suna wannan hali sai annabi ya duba sahabinsa abu lubaba annabi ya ce abu lubaba ya ce zo za mu aike ka shi kuma abu lubaba ba yahude ne amma ya musulunta ya je wani irin sulhu za a yi da mutanen nan da ya je an yarda annabi ya tura shi annabi yana tura ya suka duba ai ga abu lubaba ga abu lubaba ga abu lubaba yaran yahuda suka dinga faduwa a gabansa suna kuka suna kuka suna birgima kai mana rai abu lubaba abu lubaba da ya ji aka ce to dama mun yi miti wani irin mitin kuka yi na ji daga gare ku suka ce shi babban nasu ya kirawo su ya ce abinda za mu yi kun sani e da farko kowa ya kai matansa mu kashe mu gaba ɗaya nan gaba mu zare takobi mu doyi jama'ar manzan Allah ko a mu ko a so idan sun kaye mu a baya ba mu da nauyi idan muka yi nasara to dama mu ne kowa ya kai 'ya'yansa da matansa sai wani bai hudu ya ce a wacce rayuwa za mu ji daɗi bayan yaranmu sun mutu matanmu sun mutu to wacce rayuwa za a yi ta kuma a ji daɗi ya ce to in ba haka za mu yi ba duk ku zo mu musulunta mu je nan gaba ɗauke mana nauyi yadda kowa zai rayu mu rayu suka ce a idan mun musulunta yaya za mu yi da shugabanci shugabanci zai bar mu ai to ba za a musulunta ba eh to in ba za mu yi haka ba to mu taru mu dinga ba da jizya haraji da kudinmu aiwa musulunci karbi sai daga to muka yaka yan mun tozarta to mun yi wannan shawara abu lubaba mun gama amma yanzu ƙarhe dai mu muna so duk mu musulunta ma abu hukuncin annabi muhammadu